ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما وصما ماويهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم نبيكم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أماكما فأبى الظالمون إلا كفورا nawa minti goma ne mu koma can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 الشيخ imam abdullahi balalau shugaba na ƙasa baki ɗaya babban aboki sakatare general a sheik muhammad kabiru haruna gombe babban mai masaukin baki kuma limamin wannan masallaci a sheik ya fara da almajiri ya dawo malami ya koma sheik ya lodo dokta ya lodo prof ya koma mni prof mansur ibrahim ko kuma prof imam mansur ibrahim sokoto babban limamin wannan masallaci na ce ma shugaba kanina ne sai ya ɗan haka da kai a doktor a sheik muhammad aminu daurawa a sheik a doktor abdallah gadon kaya a sheik a doktor alkasim me suna oroto otoro otoro eh. babban hafizin alkur'ani sheikh muhammad nasiru salihu gwandu yan kasuwanmu na sunna alhaji ibrahim acida shugaban wannan kungiya honorable commissioner alhaji muhammad awa romo da council nashi shugabannin agaji dan ila mai jahula disfila da isiya da sauran tawaga jama'a da suka ruho wannan taro da wannan walima maza da mata muna gaishe ku da gaisuwar islama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu abin da ya bayyana gare mu yau ne 28 ga watan muharram hijira shekara dubu 1444 kenan ya yi daidai da 26 ga watan ot augusta miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in alaihi salatu wassalam shekara 2022 yan uwa musulmi babban dalilin wannan taro shine 'ya'yanmu da subhanahu wa ta'ala ya yi ma'aziki aka ɗaura musu aure ɗazu-ɗazun nan na farko a ita ce malama ko hajiya nabila a umarun kobo aa jarman sokoto tare da angonta a halifa muhammad sani aure na biyu da aka daura shine hajiya aisha umarun kobo aa jarman sokoto da mai gidanta alhaji muhammad kabiru a muhammad aminu ado bayero yan uwa a dalilin waɗannan auratayya sai kuma Allah ya ya wani aure kuma kafin a yi wannan shine auren former governor Sokoto state alhaji atahiru bafarawa ya aurar da a ɗiye asma'u a tahiru bafarawa da angonta a dalhatu alhaji muhammad aminu bande sannan aure na biyu na jin shi ɗaya ne kuka yi shugaba ko to ubangiji allah ya yi ma dukkan aurarakin nan albarka allah ya yi ma an gaye albarka allah ya haɗa su ga dukkanin alkhairi allah kuma ya ba su zuri a tsaye ba a ah, uwa kamar yadda kuka sani malaman nan suna da yawa matuƙar gaske wasu ma haƙuri za mu ba su gobe su gabatar da lectures nasu a dalilin wannan yasa ba za mu tsawaita ba barin karanta kila aya ɗaya in ya zama lalura aka samu biyu kila sai mu tsaya nan insha Allahu yan uwa kamar da aka sani kowane lokaci muka lura da zamani da kuma yanayi wannan shi yake sa muke ƙarfafa mutane ko yaushe ga suje kusa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da irin yanayi da lokaci da yake shigowa saboda haka nasiha ta ga amare da kuma an gaye da mu yi amfani da aya biyu ne ko aya uku muka yi amfani da aya ta farko subhanahu wa ta'ala a sura ta bakwai suratul araf ubangiji yana cewa ya ayyuhal ladina amanu khudhu zinatakum inda ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wa wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin muka diba wannan ayar qur'ani Allah ya kiri banu adam ya banu adama ya ku 'ya'yan annabi adam maza da mata umarni ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu na ɗaya daga cikin hanyoyin raya wuraren ibada su ne masallatai sai ce khudhu kuma inda kulle masjidin ma'ana ku riƙi ƙawarku. a wurin kowane masallaci na juma'a ne ko na hamsu salawat in an ce kawa a nan yana da ma'ana da yawa amma in aka dibi abin da mai iziya ya faɗa rahimahulla ya yi magana a kan abin da ya shafi ɗan adam lokacin da yake yin yake so ya gabatar da sallah yana buƙatan tsalki ɓangarora guda uku tsalki na farko tsalkin jikin shi tsalki na biyu suturar da zai sa ya yi ibada da ita tsalki na uku bagiren da zai zauna ya yi ibada wa'annan ababe guda uku ba mustahabbi ba ne kowane mutum baligi namiji ko mace wajibi na ya te ya samu malami ya gurfana a gaban shi ya yi karatu ya koyi yanda zai cika waɗannan sharuɗa guda uku kafin ma ya kabarta sallah in aka yi magana akan tsalki na jiki ya haɗa da janaba wankan janaba ya haɗa da wankan ɗaukewa jinin haida ya haɗa da wankan ɗaukewa jinin biki wa'annan suna da ƙa'idoji da sharuɗa da yanda za ka koye su ga malami ya koya maka su ibada ce ba mustahabbiya ba ibada ce da aka tilasta ka ka samu ilimin da yanda za ka tsalkake jikinka tsalki na jiki daga nan sai magana bauli fitsari ko kuma gayaɗi fitsari shu'umin abu ne shi yasa da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi magana a hadisai akan maganan fitsari har ma daga ciki akwai ruwaya buhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kaburbura guda biyu daga cikin kaburburan nan guda biyu sai ya ambaci ɗayan ya ce wa amal akhar wa kana la ya taɗahar shi ɗayan bai zan mai tsalkake jikin shi ba masu sharhi suka ce tsalki ne na fitsari don shi ne dole sai ka lura a ina ne za ka yi fitsarin ba wai ko ina ka ji fitsari ka duka ka yi fitsari ba dole sai ka duba a ina ne za ka yi fitsarin da ka fitar zai dawo ne ga suturanka ko kuma zai bugi bango ya watsa maka a jiki ko kuma wace hanya za ka bi shi ko malikiya kuka karanta za ku ga sun yi ta ba da misalai na yadda za a tafiyar da fitsari don shu'umi ne ya fi haɗari bisa gayaɗe ya fi haɗari ga kabari yana shan azaba a dalilin wanda ke da kabarin bai iya fitsarin shari'a ba saboda ka akwai bukatan ka zauna gaban malami ka samu fahimta yadda za ka tsalkake jikinka na biyu shine tsalkin sutura tsalkin sutura na farko ya hada da ƙa'idar sutura ya zama na suturan ba ta wuce shari'a ba yana daga cikin tsalkinta ya zama na ba ta jan ƙasa yana daga cikin tsalkinta ya zama na an tsalkake ta daga najasa yana daga cikin tsalkinta ya zama ba ta sa maka mutakabbiranci ba domin ayat ƙur'ani yana cewa wasiyabaka madha wasiyabaka fatahhir saboda ka wannan umarni ne na tsalkake sutura ta bangaren dunka ta daidai yanda shari'a ta yadda ba kuma ka dunka ta kawai daidai yanda shari'a ta yadda ba kuma kar ta sa maka takama kar ta sa maka girman kai domin subhanahu wa ta'ala cikin nassin qur'ani cewa wala tamshi fil ardi wala ta وامشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا yana daga cikin ƙa'ida ɗinka sutura shine in mutum ya ɗinka sutura sabuwa malamin suna ya karantar da shi addu'ar da zai karanta a mallakar sabuwar sutura kafin ya fara sanya sutura a jikin shi wannan na farko kenan wannan yana cikin ma'anar abin da wannan aya ta dunkule sannan ka lura ina ne za ka yi sallah wurin yana da tsarki bai da najasa najasa za ka yi la'akari da wadda ta bayyana ta ayyana ga idonka wadda ka tabbata e akwai kaka wahal da kanka da yawa akwai masu sauka hotel kawai sai mutum ya kaddara hotel ba ta da tsarki, wannan ba lalura ka ba ne sai in an zuba giya gaban idonka ko an zuba najasa gaban idonka ko ka ji warin najasa ga ƙasa wannan kai kai aiki da zahiri amma wuri za ka ɗaukai kawai mai tsafta har sai abin da ya bayyana gare ka kamar al'adar ɗan adam duk inda ka ga ɗan adam ka ɗaukai mutumin kirki sai wani dalili ya bayyana gare ka na shari'a cewa ba mutumin kirki ba ne wannan shi na cikin duk abin da wannan take nufi kuma wannan aya da alara mai karanta ta kuma inda kulli masjidin wannan masallaci ya cika irin waɗannan sharuɗa kai da ganin wada an ka shirya masallaci nan ka zo ma mutane kazami ya kamata a bulale ka ya kamata ka gane cewa masallacin nan ana iya ce mai ɗan gaye ne don haka bai son kazami bai son wari bai son ko sigari ta dahe ka don Allah fita waje sigari ma in ta dahe ka don Allah fita waje irin nan ɗazun nan ina dab da shigowa wannan masallaci wani former deputy gwamna daga kebbi state sai ya kira ni ga waya ya ce wallahi ya ga inda muka buɗe masallaci wanda jarman sokoto ya gina ya ce ya rintse da allah shi wani abu mai kama da hasada ta kama shi ya ce don haka inda shi na da rai duniya yana roƙon Allah kai ya kashe shi sai ya yi hiye da abin da ni ce mai in sai ce to in yi kama wa da ya yi saboda wannan masallaci tsakani da Allah a wanga zamani mai iskan ga mai busa da kuɗi suke da amfani ga matanmu kuɗi suke da amfani ga yaranmu kuɗi suke da amfani wurin farfesu a kau da kai gare su a gina wannan masallaci kai ya wuce umarun kobo ya zama umarun taro Allah shi mishi albarka na biyu amin na biyu subhanahu wa ta'ala ya ce fakulu washarabu ku ci ku sha menene aya take nufi ibadar da aka ce ka yi tsalki kanta ka yi sutura mai tsalki ka yi arwala ka yi wanka ka yi kaza ba ta inganta ibadan nan sai abincin da za ka ci ya zama halaliyanka don haka yasa aka biyo baya wannan tsarin sallah ne gaba ɗaya an fara da ƙawata masallaci mai sallama shi ƙawatu da ɗahara su tura shi ɗahara ta zama tana da tsalki kuma aka ƙawatu da abincin da za ka ci kai salla shi ma shi zama mai tsalki saboda ina Allah tayyibun la yaqbalu illa al-madha illa tayyiba don haka kana buƙatar ka ci halal kana buƙatar ka sha halal menene yake nufi da yace wala tusrifu wannan na cikin abin da nake son yi magana kan shi don allah ku dibi halin da duniya take ciki ba nigeria ba ko rage expenses ko rage tsadar rayuwa ko rage higher life ku sauko ƙasa wanda ke zuba ma teburi ne kwanon abinci goma sha bakwai sauran a ɗauka a zuba a ƙasa a zubar da shinkafa kashin naman ma ba a gama cinye shi ba a yi jiwa da shi yin almajiri ya gani sai ya yi ta kakkaɓewa ya yi ta kakkaɓewa ya ɗauka ya ci don allah a taƙaita kada a yi ɓanna waya in ba ta zama dole ba yana cikin walatu sirifo in waya ba ta zama dole ba ka daina ƙone kuɗinka ga waya wurin surutun banza manmakon haka kuɗin da za ka kashewa wurin surutun nan don mi ba ka taimaka ma maraya ɗaya da su abincin da za ka ci a zubar da shi ƙasa don mi ba ka dahawa kaɗan sauran ka samu maraye ka ciyar ko ka samu ɗan gudun hijira namiji ko mace ka ciyar wani abu da ya kamata ku sani shine da Allah ya ce kulu wa sharabu in muka bar talakawa da yunwa bai dai yi su mutu don matar da bata san Allah da ya kamata ba ba ta sha aƙida ta ƙoshi ba ba a karantar da ita ba gaya karatu ta ji tsoro wallahi in ta ji yunwa ta rasa dama da hagu za ta ba da kanta don ta ci abinci in kuma ta ba da kanta ta ci abinci to ta so kano hushin Allah kenan bala'i zai zo in kuma bala'i ya zo to zai banda kunne banda hure hakanan yara ƙanana kar ku basu hakanan iyalinku ina jan hankalinka ka daina zuwa kana kyauta dubu goma kawai ka ba mutum dubu goma alhali matakka tana da lalura dubu ɗaya da ɗari biyar ka hana ta yana cikin hanyar buɗe fasadi a cikin duniya yanzu in ka samu 'yan canji ban mata ɗan wani abu alhaji ka bar wani malam ka bar to bashinan nan ke ko in goro ya toke ɗan sai tana ba wata naira ɗari gwaggon tana shigo ta bata ɗari biyu haka sai ka ga ana gode mata ana ta magana ta da alheri amma ka kwashe kuɗin nan ka je kawai an buge maka kwaya ciki ya yi tatil kwana ma ya yi ma yawa baka ma yi mata wani amfani ba wai. saboda haka cikin abun da ya kamata ka rage 'yan kudinka kaɗan don ka tallafa ma iyalinka yana cikin ma'anan kulu wa sharabu wala tusirifu kada ku yi ɓanna me yasa zai sa mutum ya mallaki akwatin sutura ɗari akwai wata mata da ta rasu masu rabon gadon ta ne muka samu bayani a wajensu ta bar kawar takalmi 300 ta bar akwatin zinari bakwai na kowace ƙasa dubai akwatin zinarin ta daban madina zinari makka daban haka wannan duka bai yi ba a koyi to gashi ta mutu ta basu ta bar gida 500 a duniya me yasa cikin gidan nan 500 ba a maida gida goma na marayu gida goma na baƙi sadaka saboda Allah sauran kuma a saishe su a gina masallaci ko a sa su haya 'yan kuɗinsu a riƙe masallaci hanyoyi ga sunan daban-daban to yanzu kuɗin ba nata ba ne takalman ba nata ba ne gidajen ba nata ba ne don ta koma ma Allah yanzu sun koma ma wa sun koma ma magada ita ko za ta sha tambayoyi one after the other kun ga an samu problem saboda haka wala tusrifu kada ku yi banna innahu la yuhibbul musrifin kuma aya guda ta furqan والذين إذا أنفقوا شكبا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إتما وانا آية سورة الفرقان تنا كرن تدكو كجزء الله abincin gidanku ku yi mai economy ku yi mai tsari da za akwai economic ya kasance abincin nan ba a dafa shi ta yadda sai an zubar da shi ƙasa ba sai ya lalace bai da wani amfani na biyu kada ka bar 'ya'yanka da matanka suna ɗauka ciki da yunwa ka tausaya ma kanka ka tausaya wa iyalinka wannan shine abin da takaitaccen sharhin wannan aya ya ɗauka kayayyakin aure da aka yi ma'amare kuwa Allah ku riƙe su riƙo na ƙwarai har zuwa lokacin da an ka gama yayinsu za a canza muku sai ku ba wata amarya ita ko lokacin ta ɗauka ta hai sai ku yi sadaka da su amma kada a yi riƙo na extravagances kada ka lalata motan ka ne hau kada ka bar lantarki buɗe ba ka rufe shi da kawai a yi na ruwa ruwa face-face a hanya ruwa face-face a titi baka anhwana ba wani bai anhwana ba domin wala bazir tabzira da alkur'ani ya faɗa an tambayi abdullahi bin abbas menene sharhin wala bazir tabzira ya ce abinda an ma'ananta ka kashe dukiyarka ta hanyar da kai baka anhwana ba wani kuma ko da dabba ne bai amfana ba wannan shi na cikin illa shugaba wannan shi ne ɗan takaitaccen nawa saƙo a cikin wannan darasi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa ma mai wannan aiki aikinsa farfesa dr mansur allah ya ba ku riƙon wa'annan marayu da wa'annan masallaci da makaranta tafidul qur'an ya ba ku tsanware da albarka da ƙarin ilimin da za ku ci gaba da riƙe ta Allah kai mana jagora wallahu alam sallallahu wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi